assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maza da mata yara da manya kai dukkanin 'yan ƙasa najeriya da wajenta ma baki ɗaya masoya masu bibiyan mu a shafukan mu na social media dukkanin su rankata kaf baki daya tun daga kan youtube facebook instagram tiktok da sauransu barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka a kamar yadda muka saba a koda yaushe muka yi kokari a shafukan mu wanda muka lissafa wajen kawo muku abubuwa na musamman kama daga kan karatuttuka na malamai da dukkanin wasu abubuwa da muka san masu mahimmanci ne wanda al'umma take bukata to haka nan ma a yau insha Allahu muna ɗauke da wani gagarumin sanarwa na neman taimako wanda ake so za a gina wato makaranta domin amfana al'umma musulmai da dukkanin ma sauran wanda allah haɗa mu zama da su a wannan ƙasa ta mutu najeriya sannan kuma a za a gina katafaren masallaci domin amfana al'umma musulmai da kuma babban babban cibiya na koyar da sana'a domin amfanin dukkanin 'yan uwa musulmai da ma wanda ma ba 'yan uwa musulmai ba wanda allah ya haɗa mu zama da su a ƙasa baki ɗaya to a yau dai kamar yadda muka faɗa mun zo da kokon mu muna neman taimako domin wannan gagarumin aiki kamar yadda yanzu za mu samu kuɗin guntun bidiyon filin da muke so mu gina alal aƙalli muna neman taimako aƙalla ba a kasa ba wanda zai iya kai miliyan takwas zuwa goma zuwa abin da ya samu dai kaɗan ko mai yawa abin da allah ya hoye mutum muna neman taimako baya a taimako baya yin kaɗan kuma baya yin yawa abin da allah ya hore maka da shi za ka yi amfani ba sai mun tsaya muna kawo muku ayoyi ko hadisai ko wasu dalilai akan taimako ba kullum malamai suna karanta mana wannan muna ji da aka mu yanzu kamar sanarwa da muke dai ƙara yi ga dukkanin wanda Allah ya bashi ikon taimakawa to muna neman taimako ga ayyukan da za mu yi da shi kamar yadda gashi nan muka nuna muku a jikin bidiyo kun ga filin da muke ƙoƙarin ginawa ga wanda suke bukatan taimakawa a ga nambobi da za ku amfani da su wajen tura wannan taimako na farko ga akawun number wanda shafi dala na biyu kuma ga akawun number wanda ya shafi nera, domin kuma ƙarin bayani akan wannan taimako za ku yi tuntuɓar nambobi kamar haka ga sunan allah ba da ikon taimakawa kuma allah ya saka muku da alkhairi muna ganin irin addu'o'i da kuke mana akan abubuwan da muke kawo muku a shafukanmu tun da kan youtube facebook da sauran other social media muna godiya kwarai Allah ya saka wa kowa alkhairi sannan kada a manta idan yau ne shigowanka wannan shafi na mai albarka a duk inda ka ci karo da wannan sakon namu to kada a manta a yi danna mana subscribe in a youtube ne idan kuma a facebook ne a yi following a yi liking a yi sharing domin wasu masu gani allah ya bada ikon taimakawa muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masha allah